Rubutun da dan majalisar wakili Abdulmumin Jibrin ya yi a shafinsa na Twitter da ke kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi murabus don a ra'ayinsa ya gaza aiwatar da sauyin da ake bukata na haddasa martani da yawancin mutane ke nuna yayi yi azarbaɓi. Jibrin da a halin yanzu ke ci gaba da zaman dakatarwa na tsawon kwanakin majalisa ɗari da tamanin duk da ya ma kai kara kotu bai janye daga sukar da yake wa shugabannin majalisar wakilai da arin gizo a kasafin kuɗi ba. Bayan ganawarsa da shugaba Buhari kan kasafin kuɗi da mu'amalar sashen zartarwa da majalisa kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya amsa tambaya da ta zama kakar hannunka mai sanda kan irin wannan caccakar. Tun can muna aiki tare kwanakin baya da na zo na yi bayani a nan cewa duk wani wanda yana ganin cewa idan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kasa aiki ya kasa fitar da mu daga cikin kanki shi zai samu yabo to bai san abin da yake yi ba gaba daya idan yi nasara mu muka yi nasara idan ya fadi mu muka fadi take su ma in gani kashe ni shugaba Buhari irin su ya okata ke ganin Abdulmumin Jibrin ya bar jaki ne ya koma bugun taiki yo ai a matsayin shi na ɗan siyasa baya da ma yancin da zai yi wannan magana domin ni na san siyasa ina out kafin ya yi fati chairman ne ni na local government na san menene siyasa saboda haka babu wani alaka da siyasa alakar da ya dai saboda ya an kore shi daga wannan kwamiti na budget shi ji yake shugaban kasa zai ɗau baki ya sa baki ya rawa yan majalisa ya sa musu baki to shi janaran ban ruwan shi aiki ya zo ya wata da kan kasa ban ruwan shi da harkar majalisa ya sa musu baki akan abin da suka zo suka yi akan gaskiya ba bare barantana ma'ana shi halin shi ne yanzu ya nuna mana ya kori suka korai saboda haka dan janar gwamnatin tarayya janar bawar ba ta baki ba shi ne yake ta yi ritaya ya rubuta ya ritaya ya bar hibe da lahiya shi ya dora mai rikin lahiya jibrin da ya ce baya tsammanin sassauci daga abin da ya zayyana daga gwagwarmayar gyara majalisa da yake yi ga ma misalin irin kalaman da yake yi yanzu ko shi ah, mai martaba eh, eh, sarki lokacin da yake gwamna ai wani dalili ne taso ya fara waɗannan maganganu amma zaka ga cewa an daɗe a ciki kana yaƙi da waɗannan abubuwa ni kuma na faɗa cewa shekara biyar da na a majalisar wakilai wallahi tallahi na yaƙi na yaƙi ba iyaka da harkar cin hanci da rashawa kuma ai na fito na faɗa abubuwan da na rinka yi in fito nan su fito can in fito nan su fito can in fito nan su fito can ina ganin shi yasa suka gaji suka ce kai wannan yaron gwamnati mu fitar da shi a cikin wannan tsarin dan mu saki a buɗe zango kai su buɗe ma kasuwar baje koli na cin hanci da rashawa to amma Allah ya fi su addu'ar 'yan Najeriya Allah ya karba magana ɗaya ne kowa ya je ya maida wa gwamnati ta. yayin da manyan siyasa ke kira ga janye dakatar da sanata indumi a majalisar dattawa zanga-zangar da kungiyoyi suka yi ta yi ta neman dawo da jibrin majalisar wakilai ba ta yi tasiri ba har matasan suka gaji suka janye daga zaman dirshen da suke yi a babbar kofar shiga majalisar nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya